ta bismillahir rahmanir rahim ci gaba da wannan darasi namu wato da muke gudanarwa na tunfiji a wannan kwado namu na almusira kowace ranar lahadi yau wannan lahadi wato sha abin sha shida ga watan biyar hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara arba'in. da arba'in da hudu daidai muna nan abin da na suratul mujadala insha Allah suratul mujadala nan ne za mu tashi farkonta to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي

bismillahir rahmanir rahim wannan sura an ce mata suratul mujadala saboda mujadalar da ita mujadila ta yi da annabi sallallahu alaihi wasallam har Allah da kai ne ya ce wallahu ya sama'u kuma Allah na jin mujadalar ku da kai da ita wato ka faɗi shi aka ce ma mujadala ya ce Allah na jin abin da kake yi wannan shine dalilin ce mata suratul mujadala kada na Allah hakika Allah ya ji kawalar da ci tujadilu ka magana mace nan take mujadala da kai fi zauji ha da mijinta wannan mata mai mujadala da kai a wadda saboda mujadala aka ce masura suratul mujadala to ita mujadila tana ta mujadala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi ha ga sha'anin mijinta wata shaki ila tana kai karan matsala ta ga Allah wallahu yasma'u hawara kuma Allah na jin jayayya wato matsayin ra'ayi da kai da ita na mujadala wato mijinta yayi jihari da ita to ga al'ada a hakanan suka sai su yi zihari da mace musamman in watan azumi ya fita sai su yi zihari da ita don kada ta shagaltar da su ga azumi larabawa ne da ɗaukan marai sai mijinta ya yi zihari da ita ta zo inda annabi ta tambaye shi shi annabi ba a saukar mai wannan sura ba saboda haka sai ya tambaya kaka aka zihari an ka faɗa mai ya ce to yana na haka saboda haka kenan kamar ya ce ta taita ta zama cikin wahala kenan ta ta abin nan jihari da shi na ta zo annabi ya ce mata abin nan wada aka yi na hina na nan ta ce ba shi haka nan ba shi yiwa mutum ya ce babu ruwa ne da kai kuma bai sake ka ba kuma babu ruwa ne da kai bai haka nan to haka dai mujadala ta yi tsanani tsakaninta da annabi Allah ya ce wallahu ya sama wata hawara kuma Allah yana jin muhawarar inna Allah sami'un lalle Allah mai ji ne basirin kuma masani na da abin da ake yi ya Allah ya sami'u ya basiru ka taimaka mana ka gusa mana da damuwa kowace iri ka taimaka mana ka ba mu tsaro da kariyarka daga sharrin shaidan da rundunoni ne ka taimaka mana ya Allah ya sanu ya alimu ka kara mana imani da lahiya ka kare mu daga sharrin masu nuhin mu da shiri ya Allah ya sanu ya basiri alladina yusuwa ga hukunci ya taho alladina zahiruna minkum min A bayan mujadala ta yi ta mujadala to sai Allah ya ce wannan da suke wa'annan da ke yin zahari da matayensu mutum ya bibi ban mata ta ya kamanta shi daban ban na ta wato don ya nuna matar tashi ta haramta gare shi gaba dai to wannan abin na zihari a to duk wanda ya yi wannan zihari a duk wanda ya yi wannan zihari da mata ta to ga hukuncinsu ya kamanta mata ce da uwa ce Allah ya ce to allazi ne zahiru na minkum wa'annan da ka kamanta a uwayensu min nisa'in daga matayensu su yi zahari su kamanta su da uwayensu to ba su waɗi gaskiya ba ma hunna umma matayen nan nasu ba uwayensu ba ne in ummahatuhum babu wayanda uwayensu illallahi wa dannahu sai wayanda sun kare su duk wanda ba ta yi so ba su ba ce saboda haka ko sun kamanta matarsu ba su to matarsu ba su ta ba wa inna wallahi yaquluna munkaran min alqawl su suna faɗin magana wanda aka kama wa zuran da ƙarya suna magana ce ta ƙarya matarsu kan ba su ta ba wa inna allaha la afuwa amma hakika Allah ya yi musu rangwazi gaburin ko mai gafara ya Allah ya abu ya gaburu ka taimaka mana Allah ka rangwanta mana ka taimaka mana Allah ka gafarta mana ka taimaka mana Allah ka ƙara mana imani da lahiya ka sa duk abin da muka yi mu yi saboda kai ka kare mu daga sharrin shedan kuma ka shi din ya Allah ya abu ya gafo kun ga abu na farko da aka fara yi sai aka ce to ziharin nan da sun kai sun ka kamanta matansu da uwayensu to ƙarya na matansu kan ba uwayensu na ba to ga hukuncin yanzu ga hukunci za a kawo ya ce wallabi ne zahirun wayannan daga zihari min nisa'in daga matayensu sun ma yahudu na da makalu sannan daga baya sai su koma dawowa ga matan nan da sun ka kamanta da uwayensu shine da makalu ya riga ya kamanta ta da uwa ta yi kunga uwa ta haramun ta gare shi to ya kamanta mata ta da ita ga matar ta zama haramun ga ka'ida to sun ma yahudu na sannan daga baya sai su koma dawowa su ce kuma suna son matan Allah ya ce to duk sai abin da ka faɗa game da matarka in dai baka ce ka saki ba ta sako ba Allah ya ce to ba ta ba amma dai ba ta hariru raka ba sai ya yanta bawa min kawai an ya tamasa kanin su sadu da juna ya samu bawa musulmi sai ya yanta zalikun to a zo biyu wannan shi ake muku wa'azi da shi wallahu amalo ta'maluna khabira Allah wa matanina da abin da kuke yi ya kabirun bi ma na'mal ya Allah ya kabirun bi ma na'mal ka ce taimaka mana ka gafarta mana abinda ka san duk mana aikatawa wanda baya da kyau Allah ka ce taimaka mana ka gafarta mana ka gafarta mana ka yahe mana kuma Allah ka aza mu ga hanya Allah ka aza mu ga hanya ya Allah ya kabirun bi ma na'mal wa man lam فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب أليم يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. فمن لم يجد mun ce a yan tabawa to fa mallam wanda ya zihari da mata ce an ce yan tabawa amma bai samu bawa ba kun bai samu kuɗin sayi ne ba to abin da za a yi wasu ya mu shaharai ne ya yi azumin wata biyu kun ga matsala babba ya sha daɗin baki ne kun ji an aza mai azumin wata biyu shere in an ka fara ko da guda ya rage an ka tsaya hutawa to in an ka huta to za a komai mai na wata biyu kuma min kaula an yi mata kamin su sadu da juna da shi da mata ta yi wa mallam ya tafiya wanda bai iya azumin wata biyu ba yadda ya masace na miskina ya samu talaka guda tafiyin shi ba kowa abinci yini guda kun san kamar muna hausawa ci uku muka yi da safe mu ci da rana mu da daddare mu to abincin da zai ba kowane talaka kenan na yini idan can na kasashen larabawa da sahi suka ce aminci da marece ba su ci da daddare in yana son ya je sarki sai ya koma kasar larabawa in zai yi wannan ya sai tiket ya hau jirgi ya koma kasar larabawa zai ya ji sarki in ko nan zai yi wajen mutu abincin da zai ba su kowane talaka zai ba shi abincin da ya kaci sau uku gai ne magana dai ta yi sha daɗin baki ne ya faɗi an ga alama wannan ku kama bakin ku e eh, fallita naka fa kare harshen ka da kyau shi babban maciji na cizo ya kai cizo ya kai kama harshen ka da kyau to yace zalika abinda sa Allah ya kawo wannan hukunci ya ce da tu'minu billahi don ku ci gaba da imani da Allah wa rasulihi da manzo ne wa tilka lawa yannan dokoki ne na Allah ku tsare su da kyau walil kafirina azabun alimun kahire suna da azaba wadda an mai rabi Allah ka kare mu daga daga azabobin kahire innal ladina haduna Allah wa rasulahu lalle wayanda suke sassaba ma Allah da manzo ne kudutu an kaskanta su kama kudutu da rina min ƙaunin kamar wadda aka kaskanta na gabanin su wa an zanna ayatun bayyana ta hakika mun saukar da ayoyi bayyanannu wale kafiri na azabar muhinin kahire suna da azaba mai walakanci Allah ka tsare mu daga azabar kahire yau mai ba su mullahu jami'a na ranar da Allah zai musu azaba shine ran da Allah zai ta da su gaba dai wa yana biyawan shi ba su labari bai ma'amilu da abin da sun ka aikata a sabon lafa allah ya kiyaye abin da suka yi wani su hoci ko sun mance allah subhanahu wata ala ya kiyaye aikin da sun kai ya san abin da sun kai amma su sun mance su yi wani su sun mance wallahu ala kulli shay'in shahida allah mai halarta ne mai shaida ne ga dukkan komai ya shahida ala kulli shay ka taimaka mana ka gafarta mana dukkan zunuban Allah duk zunuban da ka san ma aikata ya shahida ala kulli shay mun roƙe ka rangwamen ka ka rangwanta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana alam tara alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard ma yakunu min تسوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله لكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم Allah ya alam ma fi samawati wa ma fil ardi haqiqa Allah ya san abin da ke cikin sama bakwai wa ma ya san abin da ke cikin ƙasa bakwai kuma baka san cewa hakika Allah ya san ma ya kuna min najawa salasati babu wani ganawa ta mutane uku illa huwa wa face Allah shine na kuɗinsu su da ya alamu nai ba ka da labari wala kamsatin ko mutane biyar illa huwa sadisuhum fa sai Allah shi ne an shidda su da ya alamu ne wato da ilimi ne duk baka sani ba wala adana min dalika ko mutanen da basu kai uku ba wala akasar ko mutanen da sun ka wuce biyar illa huwa ma'ahum faci yana tare da su da ilimi ne aina makanu ko ina sun ka kasance summa yunabbi'uhum sannan shi zai ba su labari bai ma amilu da abin da suka aikata yau malikiyama tun da yana tare da su duk inda suke yana tare da su da ya alamu ne kama da kun kaji ya faɗi wannan tafsirul ƙura'ani bil ƙura'ani wato Allah na tare da kowa da ya alamu ne kamar da yace annan za a ya alamu. saboda haka yana nan da ya alamu ne duk inda kuke komai kuke yi Allah subhanahu wata'ala yana nan tare da ku da sani ne inna allaha bi kulli shay'in lalle Allah game da dukkan komi alimun matsarina ya Allah wanda ya san komi ko ina komi akai da ilimi ne shi bi kulli shay'in alim ka tausaya mana Allah da ilimin ka Allah ka ilmantar da mu Allah da ilimin ka Allah ka gafarta zunubanmu da ilimin ka Allah ka raba mu da safonka da sha'awa lalurori da yawa suna nan cikin zukatan gana mu kunshi Allah da iliminka Allah ka biya mana na alheri alam tara anna alam na ila kuma shin baka yi gani kallo zuwa ga wayanda an ka hana su ganawa ba wato 'yan eh, annabi na karatu haka sai ka ga wanga ya zo yana ganawa da wannan wanga yana ganawa da wancan su ba karatun suka yi ba sai dai su yi ta ganawa wanda ka karatun sai hankali ne ya ɗauki yana gana ana gana sai shi mai da hankali ne can sai a yi ta wani abin da aka wani hankali ne ya rabu bai jiya ba kun ga ba su yi karatu ba amma sun shagaltar da waanda sun ka taho karatu kuma Allah ya ce to baka yi gani ba ga ilal na nuhu anan najawa zuwa ga wayannan da an ka hane su game da gana wannan sun ma ya'udu na da manu anu sannan su dawo ga gana wannan ga abin da an kane su suna ɗumi ana kuma karatu da wasu wannan in kuka diba da kyau ya yi daidai da wayan da ana karatu suna waya wadda wayancan wanga da ya kira wancan sun ka koma can hankalin mutane ka ɗaukaka gare haka nan duk wanda ka magana da wani da waya wanda a kusa gare hankali ne zai ɗaukaku gare shi to ɗabi'un na nahikan Allah na ku bayyana haka nan ɗabi'una na nahikan Allah ku bayyana haka nan ana karatu kuna ɗumi da ku da wasu kuma ɗabi'una na yahudawa su yahudawa su kai haka nan in suka zo majalisa annabi ma abin nan nuhu an najawa an hane su daga wannan ganawa su ba ganawa da wasu tunda majalisa karatu na su ta cewon wani wuri in sun ka gama sannan su taho ba su taho ana karatu suna ganawa da wasu ba Allah ya ce sun mai uduna sannan abin nan da an ce su bari in an jima kuma sai su dawo limanu an ga abin nan da an ka ne su gari shi abin nan da an ce su bari na gana da wasu kuma sai su dawo in an jima sai sun koma ko an ce su bari yanzu ko kaga a wasu bari sun mai uduna sannan su koma dawowa limanu anhu kuma waita na jauna bil itim wal udwan suna ganawa da cikin ganawa su akwai abin da suka ganawa da shi na na ismi zunubi wal udwan da na ketar iyaka wa ma atiyati rasuli da saba ma umanni na manzo tun na manzo ya ce su bari majalisa ce majalisar zikirta majalisa ce zikiri aka ciki ba ganawa da mutane ba to kuma suna saba wa ma'asiyatin rasuli suna saba wa manzo iya eh, ce ka ayi kuma ba su bari wai za uka hayyauka kuma saboda izginin su in sun zo wurin ka sai su gaishe ka bi ma lam ka bi Allah da gaisuwar da Allah bai gaishe ka da ita ba assalamu alaikum da sun zo wani annabi sai ce assalamu alaikum yahudawa kenan su ko tsara sun zo sai ce assalamu alaikum zaka ji a ta ba sallama ta ɓaci ne assalamu alaika Allah shi kashe ka yanzu yanzu mu huta da kai sai ka je a ah, assalamu an gaji assalamu alaika Allah shi gama ka da makiya su fasari ka da ka kai ta koki dan kan ka to gaisuwa ji ko ku rika lura da irin wannan kiyayya eh eh kiyayya ita ka kawo irin wannan kun ga inda an kai so na ga wasu masu irin wannan sallama garin ne kuma suna da awon musulunci ni ba wada musu an kai ba su yi sun kai kuma niji a gaba gari ne. to kiyayya tana sa mutum ya zamba ya hudan karhi da ya yi eh, shi yadda za ka ga wani ya daya kai ba ta albarka bisa ga muguwa ake da ake yanzu irin wanga wanda ka ɗabi'u irin na yahudawa da nasara kun ga in Allah ya ɗibi mai albarka gare shi da dukiya sai da sana'a sai in baka sani ba sai ka yi ta mamaki wani yana samu amma ba a ganin samu yana ko za a gane shi ai ko samun ko samun bari zai yi ko samun nan gaba bari zai yi waye kuluna suna cewa iya mutum cikin kawunan ba an ce annabi na ba to ai annabi kwabba ce annabi Allah na magani ne to mun ɓace shi laula yu azibun Allah bi ma inda annabi na mi da Allah bai mana azaba da amin da mun kawai ba ai kwata ba annabi Allah ne mai azaba to shi mi da Allah bai mana azaba ba kai wallahi ba annabi na ba laula yu azibun Allah bi ma naqulu kun ga su da kansu sai suna suna baci ne amma cikin tsoro suna baci ne kuma suna tsoro suna cewa me yasa Allah bai mana azaba ai tun da mun kaga Allah bai mana azaba ba kenan ba annabi na ba kenan sun san annabi duk ko ba yi bai gama alahiya Allah ya ce to ai dan sun ga an kyale su ba shi na ba hasuwan jahannama ai jahannama ta ishe su ya salauna za su shige ta ba bai karmasi tir da wannan makoma saboda ka, ai makoma na nan ta yi يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه يحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحذر الذين آمنوا وليس وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا الذين آمنوا إلى قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإلى قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين الذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا يا كوما إيماني in za ku ganawa kakkuri kayan abin da yahudawa ka yi an kace su bari to ku kakkuri su kun jewa da suka yi ganawa suka yi da wasu mutane yan ana karatu allah ya ce to ku kada ku yi irin haka da iza na jaitun na je to in za ku yi ganawa wala ta tanajo bil ismi kakku yi ganawa ta sabo irin wagar suka yi wadda an ka hana kada ku yi ganawa irin ganawa ta sabo wala ta tanajo bil ismi wala ne da ketar iyaka wa ma'asiyatir rasuli da saba ma umarnin manzo kakku yi ganawa irin wannan ganawa ta wata na jau bilbir wata kawa ku yi ganawa bilbir wadda take da alheri wata kawa da kuma ta kawa wata kullaha allazi ilaihi tusharuna kuma ku ji tsoron Allah wanda wuri ne aka tashe ku ba abin da ce ku bari ku bari tun da wuri ne aka tashe ku ba wurin wani wanda ba Allah ba wurin Allah za a tashe ku to ku ji tsoron Allah inna man najawa mina shaidani dama irin waccan ganawa ta yahudu wa nasara mina shaidani daga shaidan wannan ganawa ta shi kuma shaidan yana kawo wannan da ya hazu na lalina amanu domin ya bata ran waɗanda suka yi imani walaita bi darihin shay'a kuma wannan abin da ya kai bai iya cuta musu shay'an da wani abu shi shaidan ba iya cuta musu shay'an da wani abu shi ɗan dama yana kawo gana wannan ne don ya cuta musu amma Allah ya ce wa laita bi zaɓihim shay'an bai iya cuta musu da komi illa bi iznillah sai da izinin Allah wato sai da kaddara wato wa alallahi ga Allah fala tawakkalul mu'minuna lalle mu'minai su dogara ga Allah ya ayyuhal ladina amanu ya kuwa ne suka yi imani idza qila idza qila lakum idan aka ce mu kuna zaune ga wuri sai ga mallami ya taho aka ce tafasa wajen majalisu ku buɗa ga majalisoshi wurin zama domin malami da ya taho ya samu wuri ga kun zo da wuri wuri kuma kun kama wuri kowa ya samu wuri ya zama ana nan zaune sai ga malami ya taho shi da baya ya taho ko da ya taho babu ya ce ku buɗa mai wuri ganin mutum ya riga ya karatse ya zama malami to duk inda ya fi yana da mutunci ku lura nan ilimi kawai ya ambata saboda haka ilimi na tonon matsayi ya shiga ciki ilimi na gina ya shiga ciki ilimi na kahinta ya shiga ciki ilimi na kira ya shiga ciki kowane mallami mallami na bangare ne saboda haka in ya taho ba a walakanta shi jahili dai aka wa amma mallami duka kowane mallami na in dai mallami na na kowane abu to in ya taho ku buɗa mai wuri in ya taho ku buɗa mai wuri ba mallamin karatun ƙur'ani ko hadisi ko da fiƙin shi shi abubuwa amma ba shi ne ba nan cewa ya kawai yarfa illahu alladhina amanu minkum Allah yana daukaka to fafta ku buda mai yarfa illahu lakum sai Allah ya buda muku wai za kilan shi zu in eh, an ka ce kai an ka matsa an ka matsa amma wurin bai isa an ka ce on shi zu ku tashi kaiwa ne tashi nan na mallan ya zama Allah ya ce on shi zu ku tashi a ah, to kun san wahalar da shawo makaranta ya ku ya wuri kun san wahalar da ya sha makaranta ban shi zu ku ya ku ba shi wuri Don me Allah ya ce abin da ya yasa yarfa illahu alladhina amanu minkum Allah yana ɗaukaka darajar wa'anda suka yi imani a cikin abu na farko Allah na ɗaukaka darajar masu imani fiye da yadda ka ɗaukaka darajar kahirai na biyu wallazi na utul ilma Allah na ɗaukaka cikin masu imani to Allah na ɗaukaka darajar masu ilimi darajatin da darajoji ba ko guda ba saboda haka kowannen ku shi hankuri da wahala tun shi na yaro shi kokari shi karatu in kai yadda ka zan babba ba kai karatu ba ba ka da daraja da ilimi na aka samun daraja abu uku na darajar ɗan adam na daya ilimi na biyu birki na uku kuɗi a to ba ka da ko guda darajar ya gare ka illa dai ka to kawai a sa ka aiki a aza maka kwanon abin ga kaya a haka ka kai ko a baka baro a to wata gare ka baka da ilimi da asbabu daraja ce baka da shi wa alaikum assalam a ga sahun sallah eh ga sahun sallah ina masu inji a diba shi ga sahun sallah ina an kai tsawon, to nan ba a je wani bai jayi ma wani eh ga sahun sallah wani bai jayi ma wani nan kowa bai jayi ma wani ga sahun sallah domin an ce ga ibada to kowa bai rangwame ga wani ga ibada don haka inda ga masallaci na kan da kowa annabi ya ce man sabaka ila makanin fahuwa haƙo biyu min gairi masu tamfili suka ce walau sabiyan fisafil awal. wanda ya riga ga wuri shi ya cancanta da wurin nan bisa ga wanda ba shi ba walau sabiyan ko yaro karami na fisafil awal cikin saman warko ba ya yi hadisin sahihu masu yadda yara daga cikin sau yara na yara na ka yadda yara babba kan aika mai yaro ya taho yare kai babba kan kame yaro ya taho yare kai yi wanda ka ga yaro ya riga yaro na yaro na abubuwa a wannan jahilci na in ya ce ka kama mai eh, ka kama mai in dai lokacin sallan na yayi in dai lokacin sallan na yayi in dai lokacin sallan na amma mai zuwa ya kama ba a yi kiran salla ba to wannan in ka to kana iya dokewa ka nan in dai ba a yi kira ba amma ya an kira duk wanda ya kama wuri shiyar da shiyar ko da hita ya yi da kai ne ya ce wani wuri to in ya dawo shiyar da shi <laughs> wurin zamanka bari an ka koma gidanka kujerar nan taka da na mata ka shi na annabi ya ce wala ya gaudu ala ta karu mati yi labe izini kada kowa ya zanna bisa ga kujera sai ta karanci sai da izini to ya an ka koma can ga kujerar ka kowa ka sha ma abu sai ka ba da izini za a saurin zamanka amma masallaci kam almasjid bai ci kullu tafiye masallaci gidan duk masu takawa ne don haka in ba abin da annabi ya kebe ba kowa bai da iko da shi a kan wani sai dai abin da annabi ya kebe Allah ya kara mana gudunmawa da taimako ne wasu mutane girman kai gare su sai su dora hidda yara kuma yaran nan su an manya don duk wanda kaga yana rubu masallaci annabi ya ce abin na aiki mun rajula ya atadul masjida fashadu lahu bil iman idan kun kaga mutum ya saba da zuwa masallaci nan da nan ya to masallaci ku ba da shi da cewa mumini na mumini ba a kora amma kai kullum sai ka ba dama sannan ka lokaci kuma ka yi yaro ka ce ya tashi annabi ya ce mumini na saboda haka kai kuma dai gehe kuma ba a rangwami fa da wannan mun yi karatu da ku ba a rangwami ga wannan amma duk da haka na yan mutum shi da kai ne ya ga ya kamata ya sahu abin na Allah da mala'iku suna yin salati ga sahun farko sannan mai bi mai sannan mai bi idan shi ya ga salatin nan na Allah magana shiga aljanna ya gada ya ga dama shi ya zaɓi bai shiga kai ka shiga wannan haƙi ne ba wannan wata ka'ida ce ta ganin damar su ba ta Allah ce da manzo ne ba inda ta Allah ce da sun yi magana annabi duk ra'ayoyi na ra'ayoyi na ba ba ai ba su ce maka annabi ya ce haka cewa suka yi ka'ida cewa eh, suka yi ce ta su suwa da wannan ka'idar ba nan ne karanta muku annabi ya to an ka ya kama ya ce a daidai sau an ka daidai sau ya cire wallata ya kada gaba ya sutura da ita ya sallata ya karama ba da ku ni karatun ba ko duk jidalin kama ka kai jidalin mai asanan wa mutu da aba kuma ya kawo shi wannan abu na suka sun sallah da kullum amma duk da yake da tsawon da awai yawa ra'ayi ne kamar da suka ce ka'idar ta a hakan wanda yan kwamiti na hanka za mu ka'idar ta. amma da ita suna gawa da tarci a ku ta bin suna a kan da wani abu e ku ta bin suna a kan da wani abu abubuwa na kowanku dai ya rika kwatantawa a kowanku ya rika kwatantawa gwargwadon da ya kamata ai shi yasa abdullahi da umar da ya kawo hadisin man baka ila makanin fa huwa a haƙuri min gairi karshen hadisin suka ce wa sabiyar da safil awwal ya ce wa kana na umar idan kama lahu rajulun lam yajlis dan umar in ya tawo yana tawa sai wani ya tashi alaga asu asma da sunan lafi wallahi bai zama wadannan duwar ko alama dan shi ya rawaito hadisi ba yi haka to haka duwar kai bai saba ma hadisi ne da ya rawaito don ka bai saba to amma wancan da ya ce ka'ida ce ta kwamitin su wannan a kwamitin su ba annabi na ba kwamishin annabi na ba eh, shi kuma wato eh, akwai mutanen da ka zaɓa su irin haka nan don su kauce ma wasu abubuwa inda za ka zo ka yi da shi zai faɗa maka da biyu Eh, wasu dole ta wasu dole ta na ga mutumin da aka tawa ya shiga tsawon warin kusa da liman duk liman ya tsawo ya dibe ran jima'a ya dibe ya gane wurin nan sai shi ta faɗa shi ta faɗa saboda bai son ya ga ko mutumin malami ne na bai son ya gane kusa gare shi har wata rana malami ya aji da duma ya tashi da taho liman ita ya fara nadewa to dai da ya gaji dalil yana batun ya auku har ya san liman bai kamna ta yi kuma a limamin almajiri na shi ya sa shi sai ya bar ma limamin ciki bai ne barin bi ne tun da annabi bai ce ka shi ba sai ya bar shi ya dawo wani gihi yana zannawa to ka gani in ba kusa gare ka to ba ka gane ni a dalili ne da bai zama wurin nan sai ka to kusa gare sai ka ji dalilin da dole na don yana zuwa wurin nan wata rana faɗa da aiki don wata rana liman da kwasar da duman na tashi wani na yake liman wurin duk ko masallaci ya rikice a ce masallaci ka za a yi faɗa yau an kada liman wa ku assalam eh wanda ya kai da duma ta yi tun sha biyu an karfe na dai ta kawai ta zanna yi eh, na dai ta kawai ta zanna ba a kamun sai lokacin sallah ya yi sai lokacin sallah amma in an kai kira to kwatawo masallaci ya kama wurin sallah to wuri ne na ya yi kira ko da lalura ta kama ya ta ya dawo to wuri ne na Allah ya taimake mu shi mana jagora da shi halayenmu da ɗabi'unmu. ai in dai mutum ya to ya yi shahida bisa ga lokacin da shari'a ta ce bayan an yi kiran sallah ai ko iqama an kai ba a doke da duma tai sai an daidaita sahu bai taho ba sai a sa kawa a ije ta gaba ba a daukewa kawa dai aka sa a ije ta gaba sai wani ya tsaya wurin Allah ya kare mu ya ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقا ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأجيروا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب يا أيها الذين آمنوا يا كوبا يا الله وإن سكي إيماني wato ganawa ta wa manzon Allah yawa kuma ga maslaha wanda ya kawo ga manzon Allah da manzon Allah ya yi mai abin da yake ganin walakanci na to shi a gaba duka sai mutum ya ki shiga musulunci sai ya fasa ce to shi da a shugaban duka mun rikice da shi to da wa za mu shiri to saboda haka kore ne na ɓaci bai nunawa har wani mutum ya tawa an yi ikama sallar isha'i ladan ya kaya annabi sai ya yi ikama mutane ba su tashi tsaye wadan annabi ya ce kakku tashi sai kun gane ni kawai annabi yana sauri ya iso masallaci sai wani ashe yana nan bakin gida ne tsaye sai ce ina da ganawa malam ya sai da annabi tsaye sun ka kama ganawa tun da ishayi sai lokacin tsawo alfijiri na bata hitowa lokacin tsawo sannan an su kama ganawa to lalura ta wa annabi yawa gashi dattijo ga kauyawa sun ka to babu ruwansa da dattijo zaka dai su bukatar su a gabansu sai Allah ya ce ya ayyu halladina amanu ya ku masu imani daga yau idza najaytumur rasul in za ku gana da manzo kwatawo kamin ya gana da manzo wa qaddimu bayna na najawakun sadaka ku gabatar da sadaka kamin ku gana kwatawo ya zo da kunshi ba kudi ya ga mutane ba ka rubuta ku honka ka kawo ka aji to shedar ka an baka izinin a gana to kun san ba kowa adda abin da zai kawo to sauki na aka so hawa annabi eh da haka yanzu zai samu sauki tun na an ce kwatawo ce ina abin da ka tore ina so in ga annabi ina kunshi ba ka da kunshi to ba ga shi to sai annabi ya samu sauki zalika khairul lakum yin haka ku bada sadakan nan shi bai ci ba shi annabi bai ci sadaka ba ku bada sadakan nan khairul ya yi muku alheri wa da haru kuma ya yi tsarki fa illan tajidu in ba samu ba ku yi hankuri ka ku gana da shi fa inna allaha lallai rahim lalle Allah mai gafara ne ko rahama Allah ka gafarta mana ka tausaya mana to ana nan da wagga doka sai da lura ta kama Ali bin Abi Talib to Allah yana da wata ƙa'ida ko bi shi bai bari ya wahala aluhu mabiya Allah na yau ga shi ya samu matsala kuma ta gaskiya ya ga annabi ai za a doke doka za a doke doka shi Allah wata wata'ala kwafin shi bai bari ya wahala to ga Aluhu ya taho yana son ya gana da annabi babu abu yayi tsayi sai Allah ya ce a ashfaqatu shin kun ji tsoro na an daina jawabar sadaka ce a akan ku gabatar da sadakoki gabanin ganawar ku to ba in lam tafalu idan ba ku aikata ba saboda ba ku da abin wa taballahu alaikum Allah ya karbi zuwa ga ku ya doki muku wannan doka kun gani tamuwa aliyu da ta yi sai ta shahe mutane duk an ga musu rafoni to yanzu ku ta yafa musu ra ku tsaye da sallah wa atu zakka ku ba da zakka wa adiyu Allah ku yi ma Allah a wa rasul da wanda manzo ne wallahu khabirun bima ta'maluna Allah masani na da duk abin da kuke yi kun gani da albarkar Ali bin Abi Talib aka sauƙaƙa ma al'umma wannan hukunci gaba dai alam tara ila alladhina tawallaw qauman baka yi gani ga mutanen nan da sun kaje banci wasu mutane ba mutanen da suka jibinta ga diban lafa alaiha Allah ya hushi da su yahudawa ne da nasara su mutanen da suka jibance su munafikai na mahummin ku, su suna tare da ku amma mahummin ku ba cikin ku suke na hakika munafikai ne wala minan ku ba cikin yahudu da nasara suke ba suna cikin ku ana sallah da su masallaci amma suna can tare da yahuda ba sunan wurin ku ba su wurin su ma min kum ba cikin ku suke ba wala minhum ba cikin yahudawa suke ba amma wa yahlifuna ala kadhib suna rantsuwa da suka ƙarya cewa tare da ku suke wa yahlifuna ala kadhib wa hum na kuma sun san ƙarya suka yi Allah ya ce to ko ba ku gane su ba shi ya gane su a addallahu lahum azaban shadida Allah ya musu tana da azaba mai tsanani kun san ba kowa ka gane mala'ikai ba Allah ya ce to ko ba ku gane su ba shi ya gane su a addallahu lahu azaban shadida Allah ya musu tanadin azaba mai tsanani inna wasa amma kanu amaluna su abinda suke aikatawa sun ka kasance suna aikata yayi muni ita ka zo aimanahun janna sai su yi ƙarya in an kai magana sai su yi rantsuwa sun rike aimanahun rance-rancen su jannata ita a garkuwarsu in sun kai abinda abin da ba gaskiya ba in an kai musu magana sai su sha billahi da la ilaha illa ba su yi ba kun ga ita ta sun na jonathan garkuwa gare su sun riƙi rantsuwar su wato ita ce jonathan wato garkuwa gare su duwa an da sun hana a yi jihadi a kansu wato sun hana a yaƙe su matsayinsu na kahirai saboda rantsuwar da suke yi Allah ya ce to walama azabun muhina suna da azaba wadda an mai walakanci Allah ya kare mu daga sharrin munafikai lan tuguni anhu amwalu lan tuguni anhum amwaluhum wala auladuhum min يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان su ba ba za ta kare su daga azaba ba wala auladuhum ɗayan da sun ka haifa ba su kare musu min Allah shay'an komi daga azabar Allah walaika su munafikan nan asabun nari <clears throat> su ne yan wuta ya biya khaliduna kuma su an kaddara musu dawama cikin wuta har abada Allah ya kare mu yawma yabasuhum Allahu jami'an ranar da Allah ka ambaci ranar da Allah zai tara su gaba ɗaya wa ya halibuna lahu sai su yi mai rantsuwa wadda sun ka saba yi muku kama ya halibuna lakum kama wadda suka yi muku rantsuwa sai su sha billahi lazi su musulmi na kuma ahli na suke wa ya hasabuna nawa ala shay'in suna da tun rantsuwa nan da sun kai akan wani abu suke tun nan duniya in sun yi rantsuwa an sa aka yi to shine ranar lahira Allah yana tashe su ana kawo su gaba ne sai sun ka kama shan billahi lazi suna zata suna da wani abu ala shay'in wani abu da suke bisa gare Allah ya ce ala ku saurara innahu humul kadibun su su ne makareta kuma an san su isa wada alaihim shaytan shaytan ya jibanta ya jibanta akan su fa an samu zikirullah ya mantar da su zikirin Allah kun ji su munafikai wato abinda as-sanadiyyar minahicin su nisyanuhum zikirullah mancewar da sun kai ga zikirin Allah mancewar da sun kai ga zikirin Allah shi na asanadiyar menahicis saboda haka duk sa'an da mutum ya zambai zikirin Allah da yawa to yana iya zama menahici ku yawaita zikirin Allah da yawa kun gani suratul munafiki na da ya gama maganar munafikai sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amuwalukun wala auladukum an zikirin zikirillah saboda su zikirin lahi da sun ka bari shi ya maishe su kai, sanadiyar zaman su mala'ikai ke ya ce to ku ku yadda amwalukum wala auladukum dukiyoyinku ko neman dukiyarku ko neman abincin ɗiyanku ko ko hake dukiyarku ko hake ɗiyanku ya shagalta ku an zikirin lahi daga zikirin Allah saboda haka jama'a ku yawaita zikirin Allah lailan wani haram zahiran wa badinan ku yawaita zikirin Allah Allah ya ƙara mana gudunmawa ce da taimako ne ya ce su abin da na munafakai fa an samun zikirar Allah shi dan ya mantar da su zikiran Allah wala'ika hizbu shaidani wayannan su ne jama'a shaidan ala ku saurara inna hizba shaidani lalle jama'a shaidan humar khasiruna su ne masu asara Inna alladhina yahaduna Allah wa rasulahu lalle wayannan da suke sassaba ma Allah da manzonai ulaika fil azalina waɗannan suna cikin kaskantattu wanda Allah ke walakantawa kada ka samu cikin su ya rahama kataballahu Allah ya rubuta ya wajabta maka ne yace la agalibanna yace wallahi zan rinjaya ana rusuli da ni da manzanina. kun ga can wani kuma yace walladina amanu da manzanni ne da wanda suka yi imani yace zai za su rinjaya kuma haka nan na sai dai wato rinjaye ta daɗe wani lokaci a daɗe kamin a gane ta amma dai duk waɗanda suka tsaya kamar da Allah ya ce za su rinjaya ko da hujja ko da daula daula wato gwamnati hujja kuma in an ka magana duka Allah ya ba su nasara su murkushi mai magana da su amma dai za su rinjaya inna Allah qawiyyun aziz lalle Allah mai karfi na ko mabuwayi ya Allah ya qawi ya aziz da kuwarka da izzarka roƙonka maka Allah ka ƙara mana karfin imani Allah ka ƙara mana ƙarfin imani Allah ka ƙara mana buwaya a kan shaidan da makiyanmu na ɓoye da na bayan ya Allah da kowaka da izarka duk bukatun da muke da suna alheri ka sani Allah ka biya mana su damuwa mu kowace iri Allah kana iyawa ya ƙauyi ya aziz ka taimaka mana ka gusa mana da damuwar mu kowace kuma ka warkar da mu daga ciwo wani iri ka rika mana bayan mu ka wake mana su ka samu su albarka ya Allah ya kawuyi ya aziz la tajidu qauman لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله عصوهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون لا تجد قوما باك تبا ساما متاني يؤمنون بالله وإن سنة إيماني دا الله دا كبا دا وأسابا واليوم الآخر كما سنة إيماني دا رانا اللاهرة to ba ka taɓa samun cewa duna suna soyayya da manha da Allah wa rasula wanda ya saba ma Allah da manzo ne zama daban soyayya kuma daban yanzu Allah in ya haɗa ka da makautaka da kai da wanda bai da imani kaga ba ka iya kora ta shi a wajen kwana ko wajen gona ko masana'anta ba ka iya kora ta amma kuma soyayya daban zama daban soyayya daban kamar zaman mu na najeriya misali Allah ya haɗa musulmi da wayanda ba musulmi ba ga zaman ƙasa to amma zaman ƙasa ya haɗa ku soyayya ko imani da ba ka taɓa samun mumini yana son kafiri duk ka ji mutum na cewa shi wallahi ya fi son kafirin da don kafirin da ya fi musulmin nan to da kajji mutum ya ce haka na kafiri na shi yasa ya fi son kafirin yan guwanai amma zama ya haɗa shi da musulmi mahun kun wala minhum ga hakika ba cikin ku suke ba sallah dai suke da wala minhum ga hakika ba cikin waɗancan suke ba soyayya dai ta hada su ku lura da irin wannan saboda haka soyayya kam kakka yadda ka so wanda ba musulmi ba walau kanu aba'ahum ko da ku inda ba musulmi ba su ne uwayen mu'minan aw abna'ahum ko su ne ɗiyan mu'minan ba babanni da ɗaya ba su an mai zama kusa ba su an mai zama kusa to duwa da yake kusa gare ku ko da ku na ko da ku na in dai babu imani gare to kan ku so shi so imani amma zama ku zama Allah ya haɗa ku da shi zama daban soyayya daban au ikhwanahum ko kuma ƴan uwansu na ko da wankana ko kane au ashiratahum ko kuma wato jama'a su wannan shi ad dalili cikin karatun mu na jiya kun kaga dan gida abubakar wato ya dauko takobi abubakar ya dauko takobi sai ne to za su kara filin yaki jiya cikin karatun mu saboda shi abubakar bai so babban da ne na shi ya haifai amma wanka kayare yake don ga babu soyayya tsakanin da abubakar ga haka ya hito ya ce in akwai ɗan da ya isa ya fito da uba ne yake uba ne ya ce ya isa ya hito annabi ya hana wannan faɗa ya ce abubakar ba ka ima wannan yaro mace ina bai narka ga abubakar to imani kenan shi yasa wajen fassara wannan aya duk wannan hadisi suka kawo wasu masu tafsiri wala'ikatu waɗanga da ba su son kahirai saboda kafircin su ɗai abba son su ba don su yi musu wani laifi ba to ka taba fi qulubihim mul imana Allah ya rubuta imani cikin bukatarsu wa ayyadawa Allah ya karfafa hasu da ruhin mina da wani ruhi daga wurin Allah kuma wai da khiluhum Allah bai shigar da su jannati aljanna ta jirimin ta ce la anharu gulabe suna gudana karkashin aljanna khalidina fiha an kadara musu da wama radiyallahu anhu Allah ya yarda da su waradu anhu su kuma sun yarda da Allah sun yi musayyar yarda Allah ya ba su sun yarda su ko sun ah, Allah ya yarda da abin sun kai shi ko ya ba su son yarda wala yake hizbullah waɗanda su ne jama'ar Allah duk jama'ar da haka wato tsakaninsu da Allah Allah suka so da wanda ka son Allah duk wanda bai son Allah ba su so ne Allah ya ce wala yake hizbullah to waɗanda su ne jama'ar Allah Allah shi gafarta ma yayin za da farko ala ku saurara inna hizballahi humul muflihun lalle jama'ar Allah su ne jama'a wanda adda babban rabo Allah ka mu cikin su Allah muna roƙonka bai anna laka alhamdu la ilaha illa anta ya hannan ya mannan ya badi a samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram mun roƙe ka da albarka wannan sura suratul mujadala da albarkarta da daukakarta da girmanta da mutuncinta a wurinka Allah mana roƙonka Allah ka yi salati صلوا الله على نبينا محمد